من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. ويقول الله سبحانه وتعالى إن النجاة في الدنيا إتشانشا <coughs> كاتونيتي آه، أتوفت لعراقية يا شيخ إسلام الدنيا وعليكم يا شيخ إسلام الدنيا آه. ẹ̀tọ́ máa mú kẹ́tì máa yọ tuntun pátákó mú ce máa lọ́la insha Allah kalma ina nan wai tafi gowa yin tsayan rabi la'awwal hijira a nabi sallallahu daga wasallam madina da ya kotu ceto ya kotu to ya kotu ceto to 1438 na wajen da tafi gowa yin disamba 1420 2016 na tabana ya na kinan nan gai <clears throat> bani mai zuwa mai ji bayani a yi ta ya hakika ya na tauhido na ko bai ya wakata kallama ko a shi ba ya na hakika tu tawakul hakika ya na tawakuli yi ya gbe ya Allah subhanahu wa ta'ala eh, ngaba bana kafin ya na kinin So, you got the power pool, Asaf. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Asa bolo, mele ka yaa boi gogele ani ko, yaa boi ji kaatu ni ani. Oka takal la mawuchi de nge, babu ka boi yaa nakiyo, babu ka boi yaa nakiyo. Ale unga, ale ije ji kaatu unga, babu ne ale ji kiri putu ni unga, haa. أها وهي حسنة محبوبة في حق كل عهد من النبيين أها لذا أبغى أن تفوتش بيك تفوتش والشهداء والصالحين ومن قال na abu katumun waje ji da su wuce dai ga wa man kala <clears throat> zandoro na daga gaga ina hadil maqamat wato kinigin naji kinigin tawakkuli na biyu na taqulu lil ama ya jama bayaniyo amma duna al khas na shi zaba limi na ade yi cikin shafiya ya man ga fakar galata zo daga ganin wata kuskure kuskure na fi zalika abike ina da khuruj al khassati anha abike mun dai ta fanga zane shi ya ti tsaci shi na zane shi man ji ta ci abuwa tsoyi lana ile ga adde gwa daga na bwa ina yi gani ibn taymiya ban wati bayani a ya ban nan ebo kafin a bidai na e fibo e ga tawakkuli a ga ya ke su kwani wono ke odo wai wono ke odo lago su sababi ne na ga de na wai wano ale a ga tawakkulun shi ya awa muji mutum ya gama garin mutane shi kina dai na amma nyana yi manna maki mana ki aki ka tawakkuli na ngai daga adira ya kasu kwani hada la ba su saba min doro mi ti fata kan ayi ko iya ke so ti da wani kun ti na ya da waza na da fa do ya ji ko hin do na ga na ga de to ga mai ma ibn ce mi ga da na ga ga zan fa inna hazi la yakhruju ana mu'minun qatu mu'mina tabazun nabwa na ga wa wa wa kule na wa ya fito cewa da waga su babu ana na wa lalagwa su kiyo sababi zotu wa ma ya ruja na dan da daga ajun na na cikin wa ya ke su ya bunga malamu ce da wa wa da lagwa sababin dora ya wu munafiki wa kad ha wa kad takallama ba'dun fi zalika bi kalami bayyana gaba kan fi ga ita tawakkule ba abu na ajin da bai nan ga sa daji daga dan yi fi gan na jo na mai gan wuce ji tin sa da wuce wa pe fi bo karara bayyana galatu fi kuskure a tsatu lafiya gan ya gana na do ne gan ya gana kuskure gan yi nan wa annahu taqsir fi tahqiq hadhihi al-maqas ma e gan wuce ne mai gan na man ga zumaju yo sarai zumaju yo nya kika e ne ya tawakkuli na aji zuma boy wa min muddati bi kalamin mabsutu laysa hadha mawdi'ahu manga min yake na ya ga danyina na shi dokune ce ga shi no ci jo na ade bana ji mu duye fi na mu ji da no da ma amma wa na sashi dai ji min yake na ya ga ci yo wala ki manga ya ga ga aga din maqamat to ji bi maqamat ya ga yi amalul qalbi ji yo e tu yan ba ji ke ya ke boye tochi ke ikhlas aja gaga mukamu yankasimu nasu fiya ila umumi eh, wa khusus a kasa an yi ja fiye an ya na shi shi na awa mu shi na ya zaɗe cewa ku ne zane shi hawa su ne saci shi na ba ta ma ne wa daga da na shi na ba su faye shi ayo e ba su faye daga na shi a ga falil khasati zane hususiya da nake man shi na nga wajen bai ka sabu da ita ne za sa shi na ade tawakkuli na a tsakai na walil amati ammaha da nake mai eh, gama gari za an yi bayani wa za an yi jiwa a wa mu shi na ade na a tsakai na ina shi kwakwere ana ya ɗure ina nabi ana ya ya misalu misalu zalika mun ga ga dushin na jaga na zama jaga inna tawakkula ina ya tawakkuli na ibai e ma'ana e alama na tawakkula ga muna munadalati anin nafsi fi talabil qut ezula yamban ai ezu yamban ku amma bi ma'ana ezu la yamban cici amin ban la cici ebo do wa yena waga ju qut ina e waya ginoza ato wayan ban dagwada ina wada wa ginaza bani. na wengi china wa gina so ga oda lotun oda ji kaza kaza kala ro de yo to aga ne ta hukuri bayan awa mu na dona na ma wala khasu man za ci tsaci ji la yunadilu anno sin go mu du dai go light ban mu ci ce go na ga da wasa na ba du du du dai ban mu ci kin bo ga na ki ga da wasa kisa ulu fe dun mu shishi yadda fata kama ayi ko man ga ibnu tamiya ga ya ga dojirin nan ma hada ke ga al zane ya kpena zane ga wani ya kpena wani ya kpen do ciwo ya kpe sokona kuma ya tulubu bita wa kuli ume da wa waza be ya kpena ya kpena kuma amura mi mina da umuri wada wa al'amari za bi be al'amari ji minya al'amari mina al'amari ji wada waza wato ene ji aji amfani mina amfani rayu kuna wada waza te misali ba ni na waga ga wa watun za o maga to gwamnati ga wa wo dole ki wa da jawo adaji katun sun gole asibabu ko da lagwa su dona so a yi launa na gaga nga ga ga wajen to katun so za ma ga wajen odo lo tun so za odo fe mo kawai ina wana da da wai wale ga ina ila tuji na amma ga arifu wato jere ba zane shi manta shi abona wajen da yana yashadu ato yari al'amura ga al'amuri mafurukan minu so engoro na adi wani so kwa saja ni wani kaji wani waden na waden so kwa kaji wani ga ko fala ah, ya tulubu shaya wala wani ndoro wani fedu shishi a wani ndoro wani fedu shishi na naga yi tunani a eba ne tawakkuli abona wona na mun na gozandoro na ina gozandoro ina ngai wadu wakaje tawakkuli tuna na kidada da su sababi ga ibn taymiya ga amal al-awwal <clears throat> idza farqu ya amma ga farko fa inna tawakkula amu min al-mutawakkili wato yiyabe nana ku gakma nga nga ku gakma ga mutawakkilu zane yabe na ibona gbe na ga de bukata da zan yin yau

ومن والك يا من بدا يا بيسكو يبقى فإن المتوكل يتوكل على الله في الصا في صلاح قلبه ودينه يبقى زاني يا بيتشوشنا المتوكل زاني بيتشونا وين بيتشو الله يبقى ابن لا يجتا يا يمون تو اديني wa ifzi imani be na Allah to chodan imani na wa ziyadati be na be imani na wa hadha ahammul umuri lay nan naga mode en naga yen na de bu de alamari na de muhimmanci ga bu kwata no en da Allah to ta de mauna be na Allah to ta de kiyo adini yan una be na Allah to ka de imani ba una ige be lo ba ni mun temi age be da Allah be be ayi wali kaga wake ji bayani ya gina ya gashi da kwata zane ga ke bai yawa ga fahimu nga mun ga waya ga mala wali ya zanga la zana na dennana yunaji rabbahu wadu fe ba cocu addu'a mun ba za be zabe cocu in fi kulli salati da mini sallo bi kauli kin wai gaga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atun wai ga ma da so kula da so ko ga mu ba ni wa ba addu'a da ya tin wani to fe jo tonu wa ya ko soko wa soko pa soko wa tuwa be iya ka na abudu waga ye mo ko iya ka na sayin waga mai ya wate mako gangane be yo kama fi kauli yake nono da mini aya ya to shino ga fa abuduhu wa tawakkal alai mm omo lo yo du so amo lo shi wa shi ga alijanna wa ya dalwani o ma aya yo to soko ni don nan ganga zama aya to soko ni nga wada wa aziki awo fedo shi masallaci nga ngana aya ke so koni aziki abe ya nini na kuskuru ro ah ebe ka to na wa adia lo aya ke so kwano ma ajiki ayo wa ji da ya ina lo de alijanna nga ikiyo nga ibada ga ni nda ya ke so sha ni so ala to ri so kwa gumi ani mi lotu mi lotu ene so kwa ka ba mi na na adio ah adatu londa nga nga fa abuduhu wa tawakkal alayhi mm yamale yetu wale wọn fa abudu wula lórí ẹzọ asadọọlẹ wà á dé wà á dé sábàbí náà rágbà sún ọtí olówó pé sukuri náà wọ́n kọ́ lè bẹ́ẹ̀ gún náà alẹ́ ìtẹ̀wọ̀ kẹ́lùtù sukun ti ká mu ya gbé o wọ́n ilé yìí wù ní sukun ti ká mu yẹn dàbọ̀ sukun ti ká mu yẹn dàbọ̀ wọ́n kọ́ lè kúlù hu àrọ́ bíi láà ìlàhà ìlàhù gẹ̀yẹ́wò. gaya gaga uwa rabbi coci wuce gai coci mai yau la ila ila umi da ila wundo ci an gali ubana alayhi tawakkaltu nga mi ya kyo wa ilayhi eh, mata mata mana nga mu meje da bo nga iza bi bachi mi yau ibono nga dini mi wani la mi yau na manga to fa huwa kodi jama waleza nana bani za farko na mutawaza na mutawakkule wangina ana mutawakkil yan wangi tsona fa huwa jama baina al ibadati wa tawakkul fi iddati mawadi mako kwe kala da ibada ji amba gangani be yiya be tsoci da iddati da da jo ka ka kan liana zaini yabo ne ku baba na yajma'a ni dini kulla en ku baba na ge la ku kwe kada dini be ni ko ya be so ko amba gani be ibada qala wali hada kwala man kwala min salafi ngala min zai gboro je ga inna allah allah subhanahu wa ta'ala jama'al kutubal al munazzala fil qur'an litafin su ko ci ci pata no ku fi bawo da min al qur'an nga ya taura injila zabura su ibrahima pata allah musa su allah ku fi bawo ku fi وجمع علم القرآن في المفصل وما علم على القرآن وفي آية سورة جي مفصل سورة جي مفصل عادة ما جاء قتل سورة الهجرات وجيجي سورة الهجرات جي ونجا آية جي كوني كوني كوني كوني كوني أنا قال أنا جيجي أجا جي سورة جي قا جي سورة المفصل سو يندور نفي القرآن فاتا دبيت سورة وتيجي نسو نسوكوتي وقف من بقوة سورة نجو داجين بي yadda fata kan ayoyi ko wa jama'al ilmul mufassal fi fatihatul kitab ya mufassalun nama Allah subhanahu wataala cikin hukku fi fatihatul kitab ha wa jama'a ilmul fatihatul kitab fi qawli ilmi fatihatul kitab ma Allah subhanahu wataala cikin ya kafi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ga yemo wa ga mai wata mu ko bayan so ga wa ta kalimatan kalima guba banana kalima gu baba na, gai muma kalima gu baba iyyaka na'budu na da iyyaka nasta'inu na kalima guba baba na gu baba jami'a lata latani lirabbi wal abdi wen gu ba ku pon nkwen pon ya za gu ba nkwen pon ya za gu ba ya zio ya cho cho cho bi ujiji kallo da ga ga iyyaka wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu adene ya cho chi bona amade ne yen ujiji bona kama ja fil hadith kama no beda hadith sana annabi sallallahu alaihi wasallam ga zage ba suratul ga ga yaqulu baini wa baina abdi nisfai ma sallah ga tsakanin bo gangani wani su'a li abdi gafi mai ya wuce yin wani abdi ma sa'ala o maga da ya wuce yin nun gaba nan kwanar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a nabi ne ba gabi ya mace so ci wuce tabbata yana ya kunu ga al'abdu ga ya kunu al'abdu ya fi fe ga alhamdulillahi rabbil alamin ko fata ji tabbata ya allah so ci ali tabbata ya kunu allah so ci afi ga hamadani abdi wuce ne ya mi do ushine jin boya mi الرحمن الرحيم اتشين اتشين di mulki ya fali mi ga kai ni abdi wuji mi wa kushe ya kiki ya يقول العبد وجا كيف إياك نعبد وإياك نستعين وكم يمو وكم يمو وكم يواتي مكوبيون من يقول الله تشوتي هاكو فهذه الآية فهذه الآية آية ننا ننا تنبي بيني وبين عبدي نصفين نغاي ساكاني مبيوجيني غفي من يقطع أنا وجهي كم يقطع أنا زمومي الله الله الله أون بطلع يا كنا بطلع يا كنا سين كتو ساكن بيوجي كمون ولا عبد ما سالا وما أدى يوجي مين وفانا يقول العبد كم قال إنتنا صراط المستقيم شو شاي هو بعد يفقوره صراط الذين أنعمت عليهم يقول أنا جوجي دكان كني بهين وجيني مو أنا garil maktubi alaihi ya kuda na ji wa shi gangan bi hina wala dhalin bi na ji bibicina ya kullu Allah ta'ala to shaga fa wallahi li abdi wa li abdi ma sa'ala nana pata nyewu jini nyewu jini mabani umaga da ya wuju ne ubana so bani suratul fatiha wa kukul ma ya ga tule ma wa ga okuta epo dambo aya ji mu yen to ti حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي دقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وشين يتوى شبوجي أما كم نقول إياك نعبد وإياك نستعين نتاكان يوجو لتوشي كم نقول إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين ننيه وشيش ye wuji coci shi ma mun je alika o le kan ga jin yawe to amma kam na we di salla to en don tunani o madaga na gwana nga mala tunani o cha fe cheko so kam no fe ji kokoro ge di salla e ga o gani ga we baza be so chon ken na nabi gana kuma le wa ke la khushu ya o da salla e bona wa ke na al musalli yunaji rabbahu na mu baza ba be zion be so chi e bu we ga ya wuji idi mata kama yi ko Allah subhanahu wa ta'ala fagan dai ene buru sai miye labe ya bonnona to ibada na waye jina to na da tawakkulu da mini kibo da mini ibada wana amma wa da fe du shishi gaga waya ya ka to jani aljanna waya wo da aljanna su fa sa jani ga ga ala ya we mun ji dole wo lo biya wa fa ya waya sai kama o oh. ga kwa su kiyo to ga kwa su sababi ya ibada o ga ji ibada be lo to da aljanna ci farraku subhanahu etu nationality ta na lau nisfu sana wal khairi gafiya cikin bi al khairi ya wal abdu lau wujo tuma nisfu du'ai wa talabi ije nis gafiya bi ba du'a bi ne yewane wa atani ni in ku baba na mali rabbi subhanahu wa mali al abdi adina ya launa amadina ya wujiji ya Allah na iyaka na abudu le rob iyaka na abudu su kun wuce wa iyaka na stahina lil abd me wata mako gani ba wuce ya soci kama fi sai wuce ya wujiji kidan da sai bukhari da muslimina annabi muhammad ya ga hadisi ya muazu da kultu. muazu da kuntu radifa ko ngan ya fita su ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ya annabi muhammad rotin

wala yushriku bihi a amma ga layan do cha fato shi baci ma su kai wa shirka amma wajen tadri ma akul ibada Allah wajen ake yan wujina da ta ce Allah wona man ya da dun fasara ba bon na ga dun fasara na ilan kalitu haki yan yan wujina Allah to layin takiuna a shiga la tan hmm. ilatu ngala wa wa dun fasara na haki yan wujina ta ce Allah wona na ke ba ko zani na fa fasara ga bidirin na Uh, hajji na Allah subhanahu wa ta'ala latatu ya wujuji na amma nye farko a hajji yana Allah latayi ne bala Allah da kabu na latayi wona ma latayi so gai fa akullahi amma ma akul ibad alallahi za fa'alu zalika ki hajji ya wato Allah latatu za fa'alu gaji ha shiga gana gaji ha shiga gana ai iga to shi mu mala ku ba ci na yo

haƙuhum alayhi ga haƙƙi na da tatiya Allah na Allah la an la ka waji shirka ko azaba ka waji shirka so cha azaba ne ko bushara ina na risa ne mun pa mun fe loyin ba so yona to mun ci ga mun ci bayani yayi gari coco ke yi ibado na dole ga wasu ga waya ga kaza da kaza ko da ga nan ga ga kamali hubbillahi ebanye bashe boye alawo wani hayati be gbe boye alawe wa kamali zulli be e kwashe ye gbe wani hayati be karshe ya wato ene karshe ya gbibana nge man manjulu babu nge ala iya al ibadatu iya al ghayatu allati khalaqa Allah khalaqa Allah la al ibad nagai gaya na su ko jani ta yadina ibada min jiya ta amuri min fuskata yana lauje furu gangani bai na wa muhabbati mai dego ya wuce na wari da mai da jibe wuce na kama kwala ta ta'ala kina Allah tuna ga wa ma khalaqtu lil jinna wal insa illa liyabudun so ko jali ta jinnu sha ma jali ta wangi ja a faca dikiyo a ji bauta ya wuye na Allah jali ta ya je na ga dona wa biha arsalallahu rusula wa anzala al kutubu kutuba bie ibadan ne maga Allah tun tuti tun bie ibadan ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ma cin litafi jon ndi fata kan ayi ko ebo ibadan na ga Allah tutu tuti ebo ibadan na ga ma Allah cin litafi jon wa hiya ismun yajma'u ayi ibnu taymiyyah on di tarifu no je obudi ona baba amma pata won la wa won do ji nkan yesu isunnu yo yajma'u lakuku ya kalaga kamala lihubbi lillahi wato ya fashe buye ya allahu wani ya tube ebe a to karshe buye ya allahu ni ga da bangare ni da wannan wanda waye je buye ya allahu buye ya matuka wa kamala zulli kuma ke ba e fashe ya gbigba lillahi ya Allah wani aya tube karshe ya gbiba pata ya Allah wa gba so gbiba na wani gba so na wa gba so ya suko so ibn yin kuma na ga yayi ibado ga yayi ibado kamalul hub bi kiyo kamalul zul hubbu liman lillah zullu liman lillah so lokacin da zaka yabe ci hubbu ya zando ci na wace ne kamalul hubbu ya zando ci na na wani kuma obina nasi ma ya kulu obina nasi ما يقول ما يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله ete bwea zairun chijiri bwene ete ya Allah una tona na kanga ibada obaga wa de uzuri ibada o obaga ah yuga ibada kanga bia wa de uzuri ani ebona manga fal hubbu bwendoro na oga de pata na al khaliyu anzuli na mabwea uchi mwa mwa ato gbígbà náà wà àgbà náà dánbó àná wọn àgbà kàlàlẹ́ wọn á mbó wọn á wà wọn á kàdé ẹgbẹ gbà yà ìbàdàn yi ko a ci gaga wa zul wa maga ga wace har baya toci al khaliyu na mawaci bo gangani biyo an hubbi ke na ga ibada ndi ejebe ibn taymiya ne sa abu na fata shi labe ayi na ebo ila ba ka kan ila ba ne ga na tanama zane je ga ga da tawakkuli ya hawa mu jina amma da tawakkuli ya hawa su jina za mu shiga mu ce ne har be ba ni da ebo na wa ga ga tawakkuli ya hawa su jina ya hawa su jina ya ga da lotuma ya fe do wa ya ke to ja ni ebo bo eno ya na shi wa ke to ji babo babo zullu da wa da so ti mo wa bo ya win so wọ́n gba àwọn ọmọ gbà yà tó ṣàkọ́ ọmọ gbà yà tó ṣà nana ayò gẹ̀kí ọ ayò wuce wa ga gama ibnu taymiya ce Allah shi har bayan wuce ga la yakunu ibadata ayin na ga ibada a wa innama al ibadatu in ya ibada na ma yajma'u kamal al amrayn ina ku kwe ka gada alama ruku baba nana wali haza kanat la ibadatu na gabila ibada la tasluhu wai ta zuwa illa lillahi sai wajin Allah wayya wayin kanat manfa'atuha to na dia amfani ibada na wa jin lila abdi ujo so kan ko amma wallahu ganiyu anil alamin to ci de ba wace alita je dubwa وقاجي بعد هم بتوش يندوا لو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا أدينوا بين بتوش ولا karshe hadisi wuce wanda nan ga inna ma ayya a'malukum ukhsiha lakum wa ukhfiha lakum faman wajada khayra falyahmadillah wa man da ghayra zalika fala illa nafsahu

rashin yanci ji amfani na waje na wasu ga nwunye wani nke ga o jibitu ebe na yana nwunye wani to wata bi tun ji obi nga ba wuce na wafa nwunye wani ebe na yana nwunye wani waje nga wale wale aza nga labin na gama ga kanan lawa a shaddu farha so ce hadi a shadda farha su kwadin wani da tsanani ya goye bitawbatul abdi ya tauba na wuce gajina min alfakidir li rahilati ya zanna in tuci wa yau na mai tuci wuce na yau na alaya ta'amu ba gaba gaba yin gici ubiyo wa sharabu yin fici ubiyo fi hardin da min yakin bona da wiyatin mulikati in na yaya da na banai da wiya na man ga yana yadda wiya na ngai da na bana cikin wuyi wuyi kafuru fala'u haliya ya shi be wayan doro da ba ga wanyan gici da ba dai igidi da nan tsaba ko ga ke kasa ne jaru shi na ma ga wani ba shi yo ba le deza ne masu ba shi yo deza di da mun gani jaru su kwata gaba daya deza da mu tsaba deza labala da nijar wacce ga najira ya ba ya ba lan masu amma problem ya kwata mun kiyo deza

bona togeza kana tueza chugundela tushiri nacho tapo chida nengi cho chitati ubo nengi cho tatu bona izanama mchero aba lechi bona ndele daba ebya ndali ya daba le unchi aisa kauna ba mi na abe daba ne summa stay kaza mfesale munde sale fa hoje na wasu daba na gina ga kai mfe ga Allah wa shaddu farha to ngole ade ganna na gana. amma dai adai gana zam na gana da mun sai mi adan dai daga ne na wa kun lube na yuga mun da alaka da wuce ana e za ba gin na gai da nole da ba nan ga kai mun so fayan ba mun ga ana rab mun ba shi ko mun so ko wa an ta buje ci wuji ne amma malaki a ga wa ga hato an da shiddati farahi wa ji kuskure ba tsanani yake yo eh ba fo ngala kalo cha ga za ga kafirci ma ya ji wa ya yi wa ya yi ga kiyayo kafirai yando ci dawwa ci gaga ndo ci kando ci wa ci yana yule bezo ci yana yule bezo hmm A fa ganga ni be so fo wallahu gato al'in banna za fanga na dina alfallahu ashaddu faraha to ce yanya tsananin yanyan gbafa to ce ji tsananin yanyan gbafa ya tauba yana gushi gaci be na min azabi rai lati gaza na be da bunu lena wale ngba fakata na kwa chika ganna amma ngba fana to ce dia da gaji tuba guna ngai zanna wa za ya ta'allaqu bi umuru jalilatu mun ga to wale ganna alamu dindo ci ce na lai tul alamu dindo ci ne di tiyena mulu di alamu di alaka be ganne amma ka kan basatuna ya juye wa sharana ya maji shari'u fi gairi azal mawdu'i da nan nabwa ya ga yana mi ga shiga mangi ga ga eh, eh ebo ne zaga ga kafiri ci na wa la e qualify kan wa la ta je kafira na nga mo ga ki e pe fi bando chama ndi da ko re buni te mi a ju menjo mu de ge la ga dun nga ba ya ji goro goro ne ki ke ro ngula ne ndoro bo so mu la da fa ngani be ya ka ji fi logo to nga wa tawakkul to ila e da gili bi dai wa tawakkul wal isti'anatu da kiyon wiwa ya taimako lil abdu wuce ya wuce yi ya gbe da wa ya taimako wuce ya zai ya wuce da hannu wuwal wasila to ibana na gaye ko na waso cikin gwason watari ko ga mai yako allazi bi yanalu maqsuduhu maqsudahu na gawo ga de na waiwa nan bai mu bai maqsudahu na gawo ga de na waiwa nan wa matlubu bi na yebo ya cuna mine la ibada mine ibada jona kamar falisti hana toke wani taimako na kaduwa ya ke aduwa na bai wa masala bai na wa bane eh kaduna wa tabarani imam tabarani gobe da hadisi yo da littafi wa ga addu'a addu'a wuce daga ga hadisi da ba na bisa da bai wa da littafi ne ga addu'a na littafi ne ka ga addu'a na ga daga ba annabi sallallahu alaihi sallama na bai ga tun da hadisi na da wuzuri na ga yaqulu allah allah subhanahu wa ta'ala ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma gan ga yabna adam ya ga o ga annabi adam inna ma ya harba alama ne go no na kuni ga tsawo da shi na wale na daga kuni ga tsawo ne kuni ga tsawo wahidatun li alama ya ibada kuni ga tsawo wahidatun li ni yami wahidatun laka ni mai yawe wahidatun bayni wa bainaka ni mai ya tsakanin bugan ni bezion da wuce wahida tun bai na kawo bai na halki ni na mai tsaka ne wa gobe gangan bi halitta ne yan su kai to amma ga tula ci are ganna yi ga to da hadisi na wuce kiyana muta zuwa na fa amma lati yali na yan coci na fata'buduni la tushriku bi shay'a wajen mu kuma ga yanda su kawo mace na ga ya Allah na ga masu kai da bukata kuma ni ko ni kuma ga lando kawo mace mun nye wa amalati alaka na sai ya ona fa amaluka etu ona wa lona ujazi kabi ni alaye gagbe etu yawe ahwaju ma ta huni lai hmm. nya wato wa ena wa alawo bata ona wa ya de bukata ga ato ena ula ona ena wetu ya lawo ya lawo na we de bukata na ena mutu ja ala ya ona ga ena wetu ya ga we de bukata na wa jin wa le yani na Kin na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ga eh, mantoci ga ma wala ta eh, aya alquran ma ta'lamu wala ta'lamu nafsu ma ukhfi lahu min qurrati ayni jazaa bima kanu ya'malu so ina so cike la wala wana wade pauga wato wabeda lega wade pauga na so fe tuye ga wa ya jikio kwa jiona muci yawe wa amal lati bayni wa bainaka amana daga dan bodan gani biwaina faminka du'a yawa ya addu'a وعلى وعلي mai nimaikiyar guguwa aduwa famun lazi bai na kawo bai na alhalki amma da tsaka ni obo bi gangani bi halitta mai na fatilin nasi jilo ba zama hangiji la zama hangiji ma to an ya to ilaika ina wasu yawa da ala ya wani wani ara hajji mu'amala wa wasu ci bai yi. nga ala aga ga wangi go ina fa wani bana so ga da yi amma wo wo ga wangi da ya wo te kirkiri ka o choko dana e ga banga ji dana ke ya ji dana a sire da ji wo so so ta yun nga je na wa zane je we ji be na na tana kena we tana ma ku ri ji na cha ga wa e ji to so ba ro ga ku ri ji na to so so ga cha ju wangi ga taba la lugwa ga to misali na fe la ga mi ji misali je be be be yan waji do na hadda kendo na wayi na wuri aga fahimta na wajen ti ba na da alama ne da sauki bena wallahi tallahi wa buga banza mm-hmm. wa giga banza a wato a biyo mutunci musamman sun mai ke ga ci na wale da ana keto bubu kowa ɓen na ɓen na shi ba ne zango shi keto bubu a ta to ya gina wa mana ya gila fiye na waje yau na re ya gila ga cikin mutu ya biyo wa wajen da ya pato pa a gizala

wa ma alaina sunnatu kuma ya ba, so a daga yaji na dole da so da wa go ke bayan gina ke aka ji ke gina hali ta da gaskiya gaskiya e ga ji aki gishi mo so kwa fi ga e ga ji be gishi na e ga ji be gishi so kwa fi ga amma amma ba na ga ji wato kwa ga ga ba no ke da ba na ga ne o gami nga wa ga wende we wa ushinya adini na weji na so na waya abana ko gula hankali wani watakila ina mala wa ke su da no ga gwo fo ce tikatu tsakanin ku su kai e bana ka wodi ka gwo fo ma tikatu ko ga isu na ade da na wa dina sai wa ke dina wa da da fi fi bu shi ni amma o ga tikatu so zanu ne ye sun do ni da ne ke to kwana e ga ga fe be ji makanta wa isu da karshe ta ga to ita ce wa su koya ala da yake gyaɗa wani kuwa amma ala da ya bawa a nan wani mashi tuka ne ya ho ba miga gare duni wani gan aji kaza kaza wani gan aji da ne jiwo ta kwaci wani na ba wai na nani da nani na ba wai na nani da so wasu ge na waga jiro ba za shi na na waga wala ajiya bai bawa na wasu jiro ba za shi ta ki zamdo mutunci ma annabi sallallahu alaihi wasallam galima al-muslim man salima al-muslimuna bi wa yadihi so insha Allah al-karim ilan gyabon na ko to ci gaye ilan kureji ne ga hadis shayi nan nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah